Assalamu alaikum barkanku da sake dawo a ajin koyon lissafi. Yau muna so mu fara magana akan time. Time wato shine lokaci. Muna so mu ga yadda ake wato ganin lokaci a jikin agogo. Yadda idan ka ga lokaci a jikin agogo musamman na bango ta ya za fahimci wani lokaci ne a wannan lokaci da kake gani. So yanzu wannan aka ce the clock is an instrument used in homes and offices for reading telling time wato shi wannan clock in shine wannan agogo da ake sawa a gida a jikin bango wanda zaka ga wasu hannaye suna yawo guda uku so wannan hannayen su ne aka ce it has the hour and minute hand and the second hand wato ɗaya shine na awa shine ke gwada maka awanni karfe tara ne karfe goma ne karfe sha ɗaya karfe biyu karfe uku shi yake gwada maka wannan ɗayan kuma shine minit. za ku gana ɗan sashi ya ɗan yi kauri shi yawanci yakan ɗan fi na second ɗin kauri yawanci a agwagwanin da na dan gani zaka ga na minit ɗin ya ɗan fi na ɗan sakon ɗin kauri so shine na minute yana nuna maka mintoci karfe taran da minti nawa ne to zai gaya maka karfe taran da minti nawa ne in karfe tara da minti ashirin ne to zai nuna maka da minti ashirin bayan ka ga cewa wannan yana pointing karfe takwas shine na awa to sai kuma ka duba ga shi kuma na minit ina yake pointing to shine zai gaya maka taran da minti nawa ne sai kuma na second shi kuma zai ringa nuna maka sakanni yana going round 60 seconds so a next video namu insha Allahu ku biyo mu zan nuna muku yadda ake reading din time din ka gane wani time ne a wannan lokacin da kake dubawa so mun gode da kallon video mu kadda ku manta idan muku yi subscribe youtube channel din ku yi al'adun koyon lissafi sannan ku yi a following din mu a duka platforms namu facebook instagram tiktok duka al'adun koyon lissafi mun gode